dalili na biyu na hadisi da yake tabbatar da layya ummu salama Allah ya kara mata yarda ta ce Allah tira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce idan goma kwanaki goma suka shigo na watan Zulhijja kuma aka samu ɗaya daga cikinku yana nufin yin yanka na layya to kada ya taɓa komai daga gashin gashin kai gashin haɓa gashin hamata duk gashin da yake jikinsa kada ya taɓa komai haka nan kada ya taɓa komai daga jikinsa idan yana nufin ne yanka sai malamai suka ce idan yana nufin yanka wannan shi ma dalili ne na cewa ana yanka a me a ranar Idi, saboda an sanya sharaɗi ga duk wanda zai yanka da cewa kada ya taɓa komai a jikinsa. Wannan sai ke nuna cewa addini ya shar'anta mana yin yanka a layya. Dalilinmu na uku a hadisi bara ɗan aji Allah ya ƙara masa yadda ya ce annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce duk wanda ya yi yanka bayan sallah bayan sallah to hakika wannan ya cika yankansa kuma ya samu ya dace da sunnar musulmi kaga wannan inda abu ne da ba shar'anta ba ba zai ce wanda ya yi shi ya yi kaza ya yi kaza kun fahimci wannan ko sa'annan kuma dalili na gaba shine ijma'in malamai ya tabbatar da cewa ana yanka domin layya kuma a yanka ɗin tausi'a ne ga iyalai da kuma kai sa'annan kuma ciyar da miskinai matsala ta hudu shine hikima hukuncin yin layya hukuncin layya malamai gabaki ɗaya sun yi ittifaki akan cewa an shar'anta mana yin ai ya halatta a yi layya idan ina cewa ya halatta a yi layya ya halatta a yi yanka kenan nake miki ku rika tantance abu mun gane ko malamai gabaki ɗaya sun ce ya halatta a yi halacci ko kuma a ce an shar'anta ya bambanta da hukunci da haka shi yasa malamai suka yi saɓani akan hukunci gaba su sun yadda ana yi ko to yi ɗin wajibi ne na in ka yi kana da lada in ba ka yi ba ya kamata a azabtar da kai koko sunna ce in ka yi kana da lada in ba ka yi ba babu damuwa ganin dama ne in ka yi yayi in ba ka yi ba ba ka yi ba ba yabo ba faulasa wanne ne daga ciki dama dole zai zama ukun nan ne a ƙarƙashin an shar'an to malamai sun yi sa amma mafi mafi ƙarfin magana da dalilai shine cewa layya sunna ce mu'akkada sunna ce mu'akkada da ake nufi da sunna mu'akkada ana nufin cewa idan kana da hali to yana da ƙarfi kana zama abin zargi idan baka yi ne ba idan baka yi wannan yankan amma in ba ka da hali babu mun fahimci wannan shine ma'anar sunna mu'akkada abu ne da ake samun zargi a kan shi idan aka kyale shi babu wani dalili sabanin sauran sunnoni sunna babu zargi a kan shi idan baka yi ba in kai ne kake samun lada da sunna da mustahabbi duk layin su ɗaya dalilai da malamai suka kawo akan haka na farko akwai hadisin ummu salama da muka karanto ɗazu inda yake cewa idan goma na farko zulhijja ya shigo kuma ɗayan yana nufin yin yanka kada ya taɓa komai a jikinsa ko a gashinsa sai suka ce tun da manzan Allah ya alaƙanta layyar da irada da nufi wannan sai nuna cewa ba dole abin da ya zama dole zai yi umarni ne da yin babu ganin dama ai ba ce in ya ga dama ya yi sallah ko kada ya yi sallah mun fahimci wannan ko dalilin su kenan na farko dalili na biyu da suka kawo shi shine duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a kan layya ya yi su ne a kan aiki ba wai yana yin su yana umarni da a yi su ba kuma ka'idar malamai shi ne duk aikin da manzan Allah ya yi baya zama wajibi ku fahimci wannan duk aiki da manzon Allah ya yi bai yi lafazi ba bai ce to wannan aiki na yi shi ne domin in fassara muku wani wajibi ba wani abin da aka umurni da shi ba bai zama wajibi sai dai zama sunna da haka mu tantance irin waɗannan abubuwan da wani zai zai ta bala'i ya ce manzon Allah ya yi aiki kuma ka ce ba wajibi ba a don manzon Allah ya yi aiki sai zama wajibi ba ku fahimci wajibi da abin da ba wajibi ba muna da hukunce-hukunce guda biyar. Don haka idan bai zama kaza ba, zai iya zama kaza. Idan bai zama wajibi ba, zai iya zama sunna. Idan bai zama sunna ba, zai iya zama halal ko ja'i. Mun gane duk aikin da ya yi. Wanda kuma bai yi ba, ya iya zamanto haramun ne, ya iya zamanto makaruri ne, ya iya zamanto halal ɗin ne ko kuma ja'i ne. ku fahimci wannan Don haka yi ne manzon Allah ya je umarni da ayi ba shi ya sa, shi ma wannan yana taimaka ma dalilan da malamai suka kama a nan an samu Abubakar da Umar radiyallahu anhuma wani lokaci sukan dakatar da yin layyar. sukan dakatar da ne yin layyar kawai saboda su kire ma mutane fahimtar cewa dole. Kun gane labari? Kun ga magabata ku? Domin su nuna wa mutane hanyar dare sai su janye su kiri wani aiki kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙi fitowa sallan dare a rana ta nawa rana ta uku domin tsoron kada a yi mai kada a wajabta wa mutane shi to irin wannan karantarwa ne sahabbai suka yi ne suka ɗauka Allah ya taimake mu balle irin yanzu da abubuwan suka zama barkace to mutum yana iya raya irin waɗannan sunnoni na mutane ne suke ɗaukar abu da girma suke ɗaukar shi in ba yi ba kamar duniya za ta tashi sai ka iya shi dama ana ganin cewa in ka yi yayi misali kaga irin wayanda suke suke suna ko misali raɗa suna a masallaci ce za a yi suna a masallaci kaga an ga dauke shi in ba yi ba ba albarka ko misali kawai da ka yi sai ka raɗa a ɗan su sai ka ka basar kai ka yi murci sai ka abin nan kaga ka janye ma mutane wannan tunani na ma za a yi surutu ne na rana ɗaya sai kuma ga abin da ta samu sai yana ta albarka mun fahimci ire-iren wayannan misalai ɗin, duk abin da bai zama dole tilas ba wanda ake azantar da mutum a kai, kuma mutane sun riga sun ɗauka cewa wajibi ne dole ne a yi sai ka ɗan rage zafin ka wannan ya kamata malamai suna duba ire-iren wayannan matsalolin dan abin ya riga ya zama ruwan dare